Bismillahi Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Kaddara ce kashi na talatin da biyar. Ban san iskanci, Dan na san ka san komai. Ba sai matsaya tsaya tona ba, ni dai alfarma da nake nema kenan. Akram kenan. Ni na san dole Safina sai ta gaji da da halinka, musamman yadda baka iya ɓoye ƙiyayyar da kake mata ba. Ni ina ganin lokaci yayi da zaka sauke komai, ka rike iyalinka da kyau Akram. Domin girma ya fara kama mu, please abokina, ka sassauta don na san tunda safuna ta kawo uwar haka, uwar haka a gidanka tana son ka ne. Kawai dai kai ne baka ba ta dama ba, kar ka yarda zuciyarka ta ruɗe ka domin kai da ita haɗin Allah ne, kuma ya fi mu sanin dalilin da yasa ya haɗa ku. Gashi nan sai zira'a kuke samu wanda ma ba mu san iyaka ba. Yana da kyau ka zauna ka gyara zamantakewar ku. Akar mai nisa. Shi yasa na zo wajenka domin ta koma ɗakinta, don Allah ka je ka same ta. Akram ka nake so ka sauko da duk wannan girman kai da ka je ka samu matarka ku daidaita. Na san za ta saurare ka dan Safna tana da saukin kai. Hmm. Ba na tunanin za ta saurare ni domin kirkiri take nuna min ban isa da ita ba. Kai ne ka bata ka bata komai Akram. Duk da ban san me ya haɗa ku ba, na san laifinka ya fi yawa. Dole za ka sauke komai ka tankari matarka, ko ka je ka samu abba da maganar tunda su ma ido suka zuba maka. Suna jiran ka so yin maganar, don gaskiya Sabina ta cika 'yar halar kuma ba za su so su takura ta ba don ta yi halacci. Hmm, ni wallahi kaina ya kulle. Kawai ka je ka samu Abba da maganar su za su gyara komai. shi kenan in sha Allah zuwa anjima zan same su da maganar amma wallahi ina tsoro. Ka san Abba bai da sauki musamman akan Safina don ni zai daura wa laifi. Hmm, haka nan dai zaka ce zaka je kuma in dai kana so matarka ta koma ɗakinka. Akram bai da zaɓi. Dole ya bar shawarar Amir haka ya dinga bashi magana da shawarwari. sai bayan sallar isha'i kafin ya dawo gida tun da ya shigo gida ya shiga zulumi zulumin zuwa wajen abba ya kasa samun karfin gwiwa da zai tunkari sashen abba tunaninsa ma in ya je ya ce me haka ya nufi sashen sai ya ce zai bari sai zuwa safiya Barkususu yake da zulumi duk tunaninsa ya kare sai yanzu yake tunanin an ya kyauta wa safina kuwa sai yanzu ne ya shiga tuno irin mugun abin da ya mata barci barawo ya kwashe akaram Bangaren Safina ma ta zurfafa cikin tunanin abin da ya faru tsakaninsu da Akram. Wai a dole na daina shiga haka. To me hakan ke nufi kishi ko me? Ta ce a ranta. Wani bangare na zuciyar ta ce mutumin da bai so na ta yaya zai kishi na. Kawai salon ya kuntata min ne ya ce haka. Kuma ba zan koma gidan naka ba. Mun rabu kenan azzalumi kawai. Tunda na fara haduwa da kai kake cin zalina duk da taimako da kai amma bai hana kamun mugunta ba. Sai yanzu ma na ƙara sanin kai waye ai. sai ta ja guntun tsaki tana gyara kwanciya sai ta yi addu'ar bacci kana ta kashe bed lam cikin kankanin lokaci barci ya dauke ta akram sai da ya dauki kimanin kwana takwas yana tunanin yadda zai tunkari abba duk ya kara lalacewa ya yi baƙi zuwa lokacin ya gane ba zai iya rayuwa rabuwa da safna ba domin babu macen da ya saba da ita sama da safna duk da baya jin santa zai iya ƙoƙarin gyara zamansu domin bai san iya kwanakin da allah ya rubuta za su rayu tare ba Gashi nan da iyayensa suka yi masa yana mugun cin zuciyarsa. Gani yake son bai kyauta masu ba, domin su ne suka haɗa wannan auren. Bai kamata a ce ya watsa musu ƙasa a ido ba. Ganin ita safina da ba sa haifa ba, ta sadu da ta zauna da shi a haka. Shi me yasa bai daure ya faranta musu ba? Tun da ya gane komai da ya faru laifinsa ne. Washe gari, ranar Juma'a. Bayan sallar Isha'i, Akram ya yi ƙarfin hali ya takura kansa, ya nufi sashin Abba, yana mai karanto addu'ar samun nasara a ransa. yana shiga ya same su shi da umma suna hira sai ya zauna kan kafet yana ne kai ya gaishe su suka amsa kana suka ci gaba da hirar su akram ya gyara zama yana jin wani iri a zuciyarsa haka da ya daure ya ce abba dan allah ai hakuri a sanya safina ta koma ɗakinta dukansu ido suka zuba masa ba su ce komai ba jin shirinsu ya sa shi ɗagowa ya kalle su ganin shi suke kallo ya sa shi sun ne kai cike da jin kunya abba ya gyara murya ya ce me ya faru da za ka zo ka ce na sa ta koma ɗakinta ina ce wannan a tsakaninku ne kai ne za ka je ka same ta ku daidaita hmm, abba ko na yi mata magana ba za ta saurare ni ba shi yasa na ce ka sa ta koma ai akram kenan kana nufin zan ƙara tursasa ta akan ta koma ɗakin ta bacin lokacin da baka da lafiya ni ne na nema alfarmar akan ta amince da aurenka yarinyar nan ta min biyayya don haka a karo na biyu ba zan sake takura ta ba tana da damar da za ta zaɓi ci gaba da zama da kai ko akasin haka umma don allah ki sa baki sabna ta koma ɗakin ta ban yi zaton za ta ɗauki fushi mai tsawo haka ba me kai mata to umma ta jefo mata tambayar akar mai so sakiya ya kasa cewa komai umma ta ce to tunda ba za ka faɗa ba tashi ka bamu gwari. dama ba so muke dole sai mun ji ba kuma hakan ya nuna kai ne ka cutar da ita da haka kai ne za ka je ka nema sulhu ku daidaita tsakaninku a karam jikinsa ya mugun sanyi dama ya san za a yi haka ya miƙe jiki a saɓule ya wuce hanyar fita har ya sanya takalmi abba ya dakatar da shi ya ce ya dawo Haka ya dawo ya zauna fuska cike da damuwa. Yana jiran me Abba zai ce. Abba ya gyara zama ce Akram, ka san cewa Safina ba ta da ba kamar ka yanzu a duniya. A ka ne za ta ji daɗi saboda kai ne uwa da ubanta. Kai ne za ka haska mata duniyarta ta gane cewar ba ta cikin maraici. Na san ka san Safina marainiya ce. Ta rayuwa cikin mawuyacin hali, me yasa za ka yi mata riƙon sakainar kashi? A razana Akaram ya ɗago yana kallon Abba cikin sanyin jiki ce, Safina ce marainiya? Abba da Umma suka kalli juna, Umma ta ce wato Akram baka sani ba? Ina tunanin zuwa yanzu ka san komai daga rayuwar matarka domin na san za ta gaya maka shi ya sanya mu ma ba mu ce maka komai ba. Yanzu ne na fahimci irin mugun zaman da kai da ita. A ce tsawon wannan lokacin baka san komai daga matarka ba lalle Akram. Tunugum ya shiga saukarwa Akram ya cire hular kansa ya je gefensa gaba ɗaya rasa mai ke masa daɗi. Abba ya ce to bari ka ji bari ka ji wace ce ita. Kila wannan zai sa ka shiga hankalinka. na ya shiga bashi labarin da safina ta basu wanda ya manta umma ta tuna masa wanda ya manta umma ta tuna masa har zuwa lokacin auren su sosai jikin akaram jikinsa yi sanyi wanda har sai da kwalla ma ya sauka a kuncinta jikinsa babu inda bai rawa saboda tsananin damuwa umma ta ce dan haka ba za mu sake tursasa yarinyar nan ba in har ta buƙaci saki dole ka rabu da ita kuma in sama mata miji a dangi dan babu abin da zai raba mu da ita tunda kai ka zama mai kunnen ƙashi Aya zabar akan ya miƙe bai jira mai Abba zai ce ba, ya fita da sauri ko hularsa bai ɗauka ba, Yana fi sashen Umma. Abba ya ce rabu da shi, ina ganin ƙarshen matsalar ta zo, mu zuba masa ido. Shi ne ya ɓata dole shi ne zai gyara. Ƙwarai kuwa, Allah ya daidaita tsakaninsu. Amin ya rabbi. Akram yana shiga sashen Umma ya wuce ɗakin da Safina take ya samu tana wanka. Nimar kuma tana kwance bisa gado tana barci. Zama yana jiran ta fito zuciyarsa sai zullo yake cike da tsantsar tausayinta. yanzu ne ya gane ya taka babban wautan yan fari tun lokacin da ya sha haduwa da ita yana taimakonta a tayin ɗin ya dace ya tambayi asalinta amma kwata-kwata bai taba kawo tunanin yin hakan ba tuntuni ina tunani na je ne haka nan na cutar da ne Allah ni wani irin mutum ne komai nawa bana tsayawa na bincike da ya kamata ya zancen zuci cike da jan haushin kansa a haka ta fito ta same shi tana daure da tawal cike da mamaki ta ja ta tsaya jikin kofa tana kallon sa Jin ta fito ya sa ya dago suka haɗa ido, ya kasa magana sai dai ya miƙe ya isa inda take. Cikin ɗaure fuska Safina ta ce, Malam, dakata, me ya kawo ka ɗakin nan? Don Allah ka fita, don ba na son rikici. Guntun marmashi ya sai kawai ya sa hannu ya jawo ta ta faɗa jikinsa. Ya mai da hannu ya rungume ta kamar zai tusa ta a cikin ƙirjinsa. Safina ta shiga mutsumutsun kwace kanta, amma ina ta kasa, don ya sa mata ƙarfi. Haka ta fashe face da shi don tana ganin kamar ya zo ya sadu da ita ne yadda ya saba yi mata safina ki natsa mana ba cutar da ke na zo yi ba abin da iya fartawa kenan ya kara matse ta a jikinsa jin saukar ɗumin hawayensa ne a bayan ta yasa ta mutuwar jikin akaram ya ci gaba da cewa safina ki yafe min na san na zalunce ki na yi miki manyan laifin da ban cancanci ki yafe min ba amma ina roƙon ki saboda Allah da kuma darajar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ki yafe min ban yi miki alƙawarin insha Allah daga yanzu. Na miki alƙawarin insha Allah daga yanzu. Zan so majiyar da ke daɗin zaman aure da ƙauna mara yankewa. Sai yanzu ne na gane cewar aurena da ke ƙaddararren al'amari ne, mai cike da alkairori ba. Don Allah ki ƙara bani dama, a karo na biyu na shiga cikin rayuwarki. Wani irin matsanancin kuka safina ta saki wanda ita kanta ta rasa ma na miye ne. A lokacin sabon san aka rame shiga tasowa a zuciyarta. Yanzu ne take ganin wautarta na son rabuwa da shi. Bacin a kansa ta fara sanin su. Ƙangame shi tana ƙara sautin kukanta, shi ma ƙara riƙe ta yana shafa kanta. Zuwa bayanta yana lallashi. Sai da suka ɗauki kimanin mintuna sha biyar a haka, kafin hakar mai birekin rungumar. Ya ɗago haɓarta yana kallon fuskarta, wanda idan ta yake a rufe. Wura mata iska bakinsa ya shiga yana son ta buɗe idanta. A hankali ta buɗe kamar mai tsoron haske, ta sauke su akan nawa. Wani irin madarar kallo yake jifanta da shi, wanda ya sa dukkan ilahirin jikinta amsawa. wani irin sako ne yake ziyartar ta ta zuciyarsu wanda ya tabbatar da tsantsar ƙauna ce ba, ma so ba sai a lokacin aka mai gane tsantsar halittar soyayyar safina da ɗaya take da ya daɗe a cikin jikinsa yana rayuwa zafi da haushin da yake ji a kanta ashe so ne da tsantsar kishi mara misaltuwa bai taɓa jin yanayi irin haka ga wata ba sai safina sai a lokacin ya gane cewar ya daɗe yana cutar da zuciyarsa da ya kasa gane inda ya dosa Safina kasa jurewa kallonsa ta yi, sai ta koma kallon ƙirjinsa. A kan ya ja ta zuwa gefen gado ya ce, sanya kaya mu magana. Cikin jin kunya ta isa wa wadar ta zaro dogon riga baka, ta sanya bra da fan ta zura hijab lafiyar, sai kawai ta dawo ta zauna gefen gefensa. Akram ya kamo hannunta yana murmushi, Safina kin amince zaki ci gaba da zama da ni? Ɗagowa ta tana kallon sa ta rasa amsar da za ta bashi, don tana kokonto. Anya ba yaudara ya zo yi mata ba, kamar ya san me take tunani ya ce, Ki yarda da ni wallahi ba zan kuma cutar da ke ba. Na gane kuskure na. Ba zan sake musguna miki ba kin ji? Safina gyaɗa kai kawai ta ta sun kai tana wasa da yatsanta. Akai mai ɗago haɓarta yana mata wannan tausassan murmushi, wanda ba taɓa sa a fuskarsa ba. Ya kane mata ido ɗaya cikin jin kunya ta sinne kai tana murmushi. Tunda take da shi, yau ce rana ta farko da ta taba jin wani kunyarsa yana ratsa ta. Akai mai jawo ta jikin sa ya dago haɓarta, wani irin salon kisis yake zuba mata wanda ya kashe mata dukan cikinta sun dauki tsawon lokaci akarme na nuna mata salon su na soyayya safina ta sha mamaki kala kala bata taba zaton akarme ya iya soyayya haka ba sai da yasa ta ta yi laushi jin kari kar ya wuce gona da iri ne sa ya sake ta suna mai da numfashi sai misalin karfe 11 na dare akaram ya mata sallama ya wuce faɗin su ya tafi ya barta cike da samun samun bakon yanayi daga zuciyarta har zuwa jikinta Akram ya yi kwanan farin ciki wanda yake jin bai taɓa yin irinsa ba. Yanzu ne ya ji ya samu salama a zuciyarsa daga kuncin da ya jima yana ciki. Ashe gaba ɗaya ƙiyayyar da yake wa Safna tarin azabar so da kishi ne wanda bai gane masa ba sai a yanzu washe gari da safe. Akram ya isa falon Abba sai a lokacin ya tuna da hularsa da ya gan shi kan kushin. Wani murmushi ya zauna jiran fitowar su Abba don ya san tam ɗin fitarsa ya yi. Bai bi minti biyar da zama ba sai ga abban ya sako yana gaba, umar na biyar da shi a baya. Cikin girmamawa Akram muke yana yi musu da zuwa. Har ma suka zauna kafin ya zauna kan kafet ya gaishe da iyayensa. Suka amsa cikin kulawa, kana Akram ya daura da ba su haƙuri akan abin da ya daura da cewa. Jiya na samu safina kuma mun fahimci juna. Insha Allah yau za ta koma sayid ɗinmu, kuma na yi alkawarin ba zan sake bata mata rai ba. To masha Allah, dama mu ma haka muke so. Allah ya yi muku albarka. sai ka kira ta zo nan yanzu nan in ba ta in ba ta riga ta fita aiki ba to akram ya ce ya ciro wayarsa da ke aljihu ya dalin lambar ɗinta bugu biyu ta ɗauka bai ja dogon zance ba ya ce mata ta zo sashen abba sai ya kashe wayar ba ɓata lokaci ta sanya mayafi ta fito dama ta shirya tun ɗazu tana jiran zuwan akram ne kafin ta wuce aiki ta shigo falon da sallama ta samu gefen umma ta zauna ta gaishe su suka amsa kana abba ya ce safna Akram ya zo mana da magana cewar za ki koma ki shin da amincewar ki. Safina ta sinne kai ƙasa tana marmashi, Abba ya ce to masha Allah. Dama abin da sa ban nemi ki akan Najimi ya haɗa ku ba, saboda bana so na tauye miki ki Dan kina da damar zaɓar zama da shi ko aka san haka, saboda kin yi mana halacci ba za mu manta ba. Allah ya saka miki da alkhairi ya yi muku albarka gaba ɗaya. Duk suka amsa da amin, kana Abba ya ɗaura da yi musu nasiha, ya ƙara tunatar da su akan haƙƙin aure wanda ya rataya a kansu. Sosai ya ratsa dukkan jiki da tsokarsu daga bisani ya daura da ya musu addu'a. Suka yi godiya Umar ta yi nata, nasihar ta daura da cewa Safina sai gobe insha Allah za ki koma don haka sai ku yi hakuri in na sallame ki da kaina zaraka ki dakin ki. akara ya so saka yana murmushi bai so haka ba amma dole ya hakuri don baya so ya kuma kwafsawa. Kamar yadda Umar ta faɗa cewar sai washe gari za ta koma. Bayan ta gama bata magunguna na gyaran jiki ta sa ta taje ta sa ta je ta wanke kai aka kira mai lalle ta zane mata jiki ta fito ras kamar amarya ko aiki bata samu fita ba sai dai ta tura masu da uzuri da yamma umma da mami suka raka safina ta sun same shi fes don umma ta aika masu aikin ta suka gyara mata ko ina sai kamshin turare ke tashi suka zauna nan ma faɗa da nasiha suka ƙara yi mata da shawarwarin zamantakewar aure da dabarun mata inda za ta kama mijinta Safina har kunya ta ji, amma da yake sun dake ko dariya ma ba sa yi, yasa ita ma ta dake ɗin. Bayan sun gama suka yi mata sallama suka wuce, Safina ta raka su har bakin kofa Kana suka wuce ta kofar Ta jingina da shi zuciyarta fes da farin ciki. Har ta koma har ta soma manta rayuwar baya da ta samu kanta a ciki. Sai ta shiga kicin ta samu an kawo masa abinci daga sa'id ɗin Umma, murmushi ta yi ta ce. Umma da Abba, kun mun komai a rayuwata. Idan kuke sanya ni farin ciki, Allah ya faranta muku, ya baku aljanna. Allah ka ji kan iyayena ka gafarta musu. Irin wannan farin ciki suka so su ba mu, sai dai Allah ya gajarce su Allah ka saka musu da gidan aljanna. Da ya zancen a fili hawa yana zuba a kuncinta. Akram da tun shigo kicin ɗin, yana sauraron duk abin da ta ce ya zo ya rungume ta baya yana cewa, Amin, Mrs. Akram. Ya juya da ita yana mata marmashi, ya goge mata kwallo ya ce cikin sigar shagwaba. mu je ki min wanka na gaji dariya ta kwashe da shi sakin baki yana kallon yadda dariyar ta mata kyau yace cikin wani salo yana ɗage gira wow dariyar mai kyau hararar wasa ta masa tana murmushi ni mu je kai wanka amma ba ni ce zan maka ba sai dai zan taya ka zaɓar kayan da zaka sanya kan ka fito ɗin oke mu je haka ya mota a gefensa suka wuce ɗakinsa dama ta safina ta bawa mai aikin ta riƙon numura ruwan wanka ta fara haɗa masa kana ta zo ta ce ya je ya yi Akram ya make kafaɗa a dole sai ta raka shi Dole ta raka shi tana murmushi don ita gaba ɗaya mamakin yadda yake zuba salo take yi. Suna shiga ya kama ta ya jefa cikin ruwan wankan nan. Sabina ta tsandara ihun shi kenan ka ɓata min kwalliyata wanda ummu na ta yi min. Ni da gaskiya ba zan yarda ba. Sai dai saki kuka rikici sosai har da hawaye. Akar mai shiga kwasar dariya sosai, Safina tana kuka tana kallon ta saboda yadda ga dariyar ta yi masa mugun kyau. Kaya zami abinsa tana rumtse ido a dole ba ta gan shi ba, Ya wajen bahun ya gunsa ruwa a sa ya fesa mata a fuska da sauri ta bude ido tana turo baki. Wannan wankan dai sai da suka kwashi shiririta da wasa kafin suka yi sa suka fito. Akram ya shirya cikin kananan kaya ya je ɗakin ta ya ciro kasu riga da siket wanda rigar cibiya a waje ne siket ɗin ko ko gwiwa ma bai kai ba. Ya kama da ta sanya sai ya fita zuwa masallaci ita ma ɗakin ta ta dawo don ta gabatar da sallah. Akram bai dawo ba sai da aka yi sallar isha'i suka ci abinci tare suna yi suna hira da ciyar da juna. Bayan sun gama suka dawo falo suka baje sabon soyayya. A wannan rana dai kam, Akram da Safna sun sabunta sabon daren farkon su, Domin a wannan ranar ne suka gabatar da tsantsan soyayya mai garɗi da daɗi. Sun amince tabbas rayuwarsu ba zai tafi da kyau ba in ba ɗaya. Akram ya ciyar da Safna ɗanɗanon daɗinsa wanda ba bata taɓa sa ba. Ya shaida mata shi masoyinta ne na har abada. Ya karantar da ita karatun ƙauna ta kuma har da ci. Gaba ɗayansu jin suke yi kamar an sake sabunta su. Washe gari. Akram da Safina suna makale da juna ko nan da can ba sa son rabuwa. Gaba su sun kashe wayoyin su ita kanta Safina tana mamakin irin wannan sauyi. Haka ta sallama mai reno ta koma sai din masu aikin gida. Suka sha su tamkar sabon aure. Sun ɗauki tsawon mako guda babu inda suka je ko aiki ma ba sa iya fita. Har wani press suka kara saboda tsabar kwanciyar hankali da jiyar da juna tsantsar daɗin su. Hatta su Umma sun sha mamakin su don sai da suka kwana uku a komawar Safina kafin suka je suka gaishe su. sun ba su sha'awa sosai da suka gansu. Bayan kwana goma, a wannan kwanakin ne Akram ya haɗa wa Safina akwati na gani na faɗa har set biyu, musamman ya oda kayan gaba ɗayansu duk abin da ake sanyawa a akwati. Da dare ya shigo da su gidansa, ya sa da suka shigo da su side ɗinsu. Safina dai ta ga sai shigo da su ake ta sake baki har aka gama shigowa da su. Akram ya sallame su suka tafi, ya zauna gefen ta ya kamo hannunta ya sanya mata kiɗin mota guda biyu. Ta ware ido tana kallonsa ya sakar mata lallausan murmushi ya ce, Safin, kin mun komai a rayuwa, ga akwatunan kina da ban yi miki ba na aure, wanda safa suka miki nasu ne wannan, wannan kuma nawa ne. Sannan ga tukwicin twins wanda ya kamata na yi miki tun haihuwarsu. Motoci ne guda biyu na siya maki, sai kuma wannan takardar. Na tukwicin haihuwar mamana ne, plaza ne na siya miki da ke kan babban titi. kafin a shigo layin nan na baki su halak malak wani irin kukan farin ciki ne safina ta saki ta rungume shi tana cewa yaya akram ya akram ya yi yawan yawa ka rage mana ko baka bani wannan kyautar ba farin cikin da ka bani na sati biyu da suka wuce ya ishe ni tukuici safina kin faka a gurina ban ga wanda ya cancanci cin arziki na ba sama da ke da ni da dukiyata duk mallakin ki ne Da haka wannan so mun taɓa ne kuma bana na son musu sannan akwai tafiya da na shirya mana zuwa ƙasa uku Egypt, Dubai sai Makka. Za mu yi umara daga nan mu duba musulun, sai mu dawo gida. Sannan in mun isa Makka sai Amir ma za su zo sai mu haɗu da su har da Munira gaba ɗaya. Ƙara ƙanƙamin shi tai tana kuka da dariyar murna duk lokaci ɗaya. Shi ma dariyar yana min cewa sai ki je ki nemi hutu a gun aikinki don za mu kwashe kusan wata biyu. To ai na daina aikin don tun wawik da ya wuce ma na tura masa latan na bari tun da ba so. Rungume ta yi Allah ya yi miki albarka, kin sa na farin ciki mara misaltuwa. Saboda gaskiya ina matuƙar kishinki, ba na so kowa yana ganin minki, saboda ke mace ce mai tsada. Samun irin ki sai an yi sha wahala sosai. Haske na karka fasa man kai ba, kuma ni ma ai ina ka sannan ba na son ina bata maka rai ko kaɗan. Ya Karam na so ka tun lokacin da ban san me so ba. Ko da kaga na sauya maka a wancan lokacin, ƙure ni kai. Afuwan 'yar aljanna, na amsa laifina ba zan ƙara bata miki ba. Yanzu tashi mu je ki min wanka. Na ki wayan, yanzu zaka sa ni na ɓata kwalliyata. Ni kika yi wa kwalliyar dama ai, dan ma dan ma na bata ta ai ba laifi bane ba. Mu je ki gani, dan ke ce za ki yi min ma. Haka dai rayuwa ta ci gaba da wakana cikin tsantsar so da ƙauna mara yankewa. Wanda a yanzu duk dangi sun shaida an samu sauyi a zamantakewarsu sosai. Ba sa iya ɓoye soyayyarsu a gaban kowa, har burge mutane suke yi sai Amir tuni aka ɗauki sabon salo suka shiga kwaikwayonsu don gaskiya soyayyar Akram da Safna ta zama abin sha'awa abin burgewa abin kwatanci. Tammat bihamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ina godiya ga Allah da ya bani damar kammala wannan littafi lafiya Allah ya sa za Allah ya sa za mu yi amfani da darussan da ke ciki abin da na faɗa daidai kuma Allah ya sa mu yi tarayya a cikin ladan akasin haka kuma Allah ya yafe mana amin Ni Moummy ba ke muku fatan alkhairi.